Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru na farko shi senator na biyu yadda police kai aikinsu a lokacin na uku shine yana neman gafara da an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne. Masu saurara salamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba, likiciya a babban asibitin kasa da ke birnin tarayya Abuja, wadda ke zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa mashi a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje. Muka kuma yi alkawalin ɗorawa inda muka tsaya a bayanin nata. Sai dai baya ta haihu, inda a ƙarshen mako aka yi ta yaya ta faifan bidiyo da aka naɗa inda wani ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa a majalisar dattijan Najeriya Ilesha Abbo ya rika kaurawa wata mace mari. Wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma kai ga ɗaukar matakai daban-daban. To sabili da haka za a bi mu bashin don bin diddigin wannan batun da ɗumi shi. Shirin domin iyali ya tattauna da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Huraira Musa wadda take zaune a birnin New York. Na kuma fara da neman sanin yadda Madam Helen ta ji da wannan labari sai ta bayyana cewa. Wannan ba labari na farko ba ne da nike ji game da yanda ana cin zarafin mata a Najeriya. Na yi bakin ciki because akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yadda police kai aikinsa a lokacin, sannan na uku shine ne da shike shi senator din ya zo ya fita ya nemi gafara akwai damuwa a wurin a wurina ba wai ba na so ya nemi gafara ba amma yana neman gafara don an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne so wannan abu shine ya dame ni sosai to eh, ya hura hurera ke kuma mai kika ji da kika fara jin wannan labarin ko kuma kika fara ganin bidiyon eh, kin suna irin bidiyon sunan da ake turo a watsa wani lokaci ina gajiya da shi amma wanda ta turo min na san cewa in ta turo min wani abu ba abun wasa ba ne sai na buɗe ni abun mamaki ne kama ni ba ma iya rufe bakina ba kawai kallo nake nake ce wannan ne sanata at the same time kin sani abubuwan da ake ma mata yadda su sahelin ta ce a najeriya ko kuma a afirka gaba ɗaya gaskiya bai kamata ba amma na ɗauka a cikin gida ake wannan amma a ce har ka je wajen kasuwancin inda mutane ke aiki ka ce za ka ci ma mutum mutunci kuma ka ɗauko ka yuzin mulkinka ne ka ce za ka kama a ɗauki yarinya a fitar da ita sannan kuma ni da ƙara bani disappointment wai har ma ana bashi time ya zo ya apologizing kamar yadda sister helen ta ce yes it's okay ya, apologize amma ma wa ma in ba da lalaci ne da aka ɗauke ba a daraja mata ba ya za a ce ma wai wannan mutumin yau bai resigning ba ai wannan cin mutuncin ya yi wa wannan ma ba wani ni to me abin da zai zo ya ce wai a bada eh, ya bada haƙuri a bashi ya ci da gaba da mulkin nan sai dai in an ce mana mu kan an konfamin cewa ba a girmama mata kuma ba a damu da darajar mata ba yawa to malama helen kina gani menene yasa wannan lamarin ya ɗauki hankalin al'umma don ya shafi mata ne ko kuma don wanda aikata wannan yana matsayin sanata ne kamar yadda ita hajiya hurera take ba da shawara kamata ya a ce ya aje aiki amma a ganin ku wannan ne laifi mafi muni da shugabannin siyasa suka yi a najeriya da suke rike da mukamansu har yanzu dalilin da ya sa ina ganin wannan abun ta ɗau wannan matsayi wato mutane da dama suna sa baki na farko social media don video din ya fito mutane sun gani so kowa yana sa baki sannan na biyu wani tambaya da nike da shi shine wannan abun da ake yi wato wannan maganganu da ake yi ba don siyasa ba ne don in kin lura senator nan ba na farko ba ne in fa abin da a kowai da sun yi abu mummunan abubuwa da ya fi nashi da ba tsaya an yi bincike an horar da mutane na tuna shekaru da dama da suka wuce akwai wani da yana ya ci zarafin wata yarinya mai shekara goma sha uku senator ne mata a lokacin sun yi protesting ba wai duka ya yi mata ba ne mata sun yi protesting a lokacin aka yi ta bincike aka yi ta maganganu me ya faru ba abin da ya faru shi wannan Elisha Abdu abin da ya yi ba kyau ina so a gane duka da ya ma matan nan bai kamata ba domin shi mutum ne da aka zaɓa yana representing kamar yadda ita hajiya ta faɗa yana representing ba ma mutanensa kawai ba but Najeriya gaba ɗaya in gane halin da ya zo ya nuna ba halin kirki ba ne wannan bai nuna halin kirki ba sam kuma shi matashi ne da ya kamata muna no, kokari matasa su karbi mulki don eh, lokacinsu ne yanzu bai nuna halin kirki ma matasa ba ko kuwa bai nuna gurbi mai kyau ma matasa ba amma a gani na akwai damuwa a najeriya akwai mutane da dama mu da dama da suke cin zarafin mata kuma cin zarafin mata da ake yi akwai na duka akwai wayanda suna lalata da 'yan mata da dama eh. akwai wayanda suke abubuwa da dama ma yara ba ma manyan mata ba kamar yadda muka gani a wannan bidiyo domin banda duka ɗin ku duba su waye ne suke aiki a wannan toy store ba mata ba ne ake amfani da su kuma shi Elisha iyalinsa a gida idan kun bincika matan shi ta sha wahala a lokacin campaign tara mutane yin magana ma mutane a zaɓe shi da zaran ya iso nan abuja a wannan matsayi ya zo yana fita da wayansu 'yan mata tambayan shi ne irin abubuwa da yake da 'yan matan nan kudin da yake kashewa kan 'yan matan nan yana yin haka a gida su abun na da yawa shugabanninmu maza a society dinmu sun ɗauki shekaru da dama suna cin zarafi ba wanda yake yin magana sai yanzu na fito yana da kyau an fito amma dai ina fata sauran shugabannin da suke ji in akwai wani shugaba da ya yi wani abu da ba kyau ina fata ba shi abdu kawai za a horar da shi ba duk shugabannin leaders namu su ma horar da su. To hajji Hajiya da akwai lokacin da kike gani za a iya kaiwa kasashen mu masu tasowa musamman a Najeriya da muke magana a kai yanzu dinnan da za a kai ga lokacin da shugabannin siyasa za su zama gurbi kamar yadda a nan amurka za a ce in kana shugabana dole halinka ya fi nawa mm. domin in kana matsayin shugabanci ko da menene ake a ƙasar nan kowa zai yi amma ba in kai kana shugaba ba akwai lokacin da za mu kai haka kin san abubuwan da ke faruwa a nan ga cewa in kai politician ne kafa kafa kake ma kar a kama ka da wani laifi don in aka kama ka kasan cewa ma ba za ka kwana a wannan matsayin ba me yasa muke da wannan fawa a nan don muna da abin hannunmu kin gane ku mm. the only reason da ake wa'annan cutan matan da ake a Najeriya don ba su da abun hannunsu ne ba a ba su right su ba ran da Najeriya mata da matasa suka gane darajar ƙuri'arsu suka nuna ma waɗannan politicians ɗin nan su suke sa su office ran da suka gane wannan sister grace ranar politicians za su fara koyon hankali so ni kuma ina ganin with social media da kuma yanzu awareness da ke faruwa akan matasa da kuma yadda mata yanzu kungiyoyi mata daban-daban da suke tayarwa suna magana da sauran matan cewa gashi abin da ake muka ku yadda ku bude ku yi maganin ku da sauran su ke daga nan me eh, movement shi ma ya shiga har zuwa Najeriya sannan kuma yanzu matasa eh, maza da suke so su ma irin not to eh, young to run su ma sun fara ganewa su ma ga yadda za su yi su kansu so sun fara gane cewa ƙuri'arsu ita ce bakin bakinsu Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin namu ke ganin tasirin dokar ba matasa dama su rike madafin iko a Najeriya. Yanzu a madadin bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne duniya. komi dan su muke ashe mu um